Shugaban jama'iyyar APC na riko wanda har wa yau shine gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya jagoranci wasu gwamnatin jama'iyyar suka kai ziyarar bazata da tsohon shugaban Najeriya gullab Jonathan Hargida wanda ba kasafai ake yin irin ta ba har ma jama'iyyar PDP na cewa da walakin amma mataimakin daraktan yada labaran jama'iyyar APC na ƙasa Mr. Yakini na Bena, ya ce ziyarar ta sada zumunci ce saboda al'adar jama'iyyar ce karama manya a lokuta na musamman state went to visit Dan Gullock on his birthday I don't see why. Sun kai ziyara ne ga shugaba Gullock ranar bikin zagayowar haihuwarsa. Ban gona ba a ciki ba. Ban ga dalilin da ya sa ke birgita ba. Ya kamata su. ɗalibin ta siyasa. To kana nufin ba kwa buƙatar mutum irin Goodluck Jonathan ya koma jama'iyyar ku? Isu policy is ba about Ita siyasa ta yawan jama'a ce. Jam'iyyar mu tana su ƙaunar ci gaban ƙasa ce. Saboda haka muna maraba da duk wanda ya gamsu cewa aikin da gwamnatin Buhari ke yi daidai ne. Kuma idan gobe goben nan Goodluck ya ce zai shigo APC to muna maraba da shi. If join the party, welcome. Sai dai jama'iyyar PDP ta ce idan ga kare na sansanar takalmi mu ɗauka zai. na nuna cewa ta amince da nagartar shugabancin da Goodluck Jonathan ya yi a ƙarƙashin tutar PDP. Mr. Kola shi ne sakataren yada labaran jama'iyyar. ta kazalika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 teki mago ke cewa ruwa ne ya kare wa ɗan kada shi yasa PDP ke rarrame rarrame. In a way you are drowned you try to look on for something to hold on. Ka san mutumin da ruwa ya ci ko bakin takobi ya samu zai kama. Jam'iyyar da ta kasa biyan ma'aikatan ta albashi duk da sai da famzina ta yi ga masu neman takara daga 2019 zuwa yanzu. amma ta kasa biyan ma'aikata albashinsu har ta kai ga sun kai karar ta kotun kasanta ma'aikata ta Najeriya. ba zai yiwu ba siyasar najeriya dai za a iya cewa tana cike da sarkakiya musamman ma idan ana magana tsohon shugaban kasar gullan kwanatan. wasu ma na zargin cewa yana dasawa sosai da jama'iyyar apc kata sai da ya goya mata baya a zaben gwamnati bara a jihar bayansa da haka ma ma wasu ke cewa watakila ba zai ke ba idan jama'iyyar ta yi masa tayin fatirin shugabancin kasar a zaben 2023 sai dai kuma a nasa bangaren har yanzu bai ce yana yawan tsayawa takara ba bai kuma ce zai koma apc ba haka kuma bai daina shiga hidimomin da suka jibinci jama'iyyar pdp ba